الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ebe bata da tabbata Allah a salatu ya ce ci bi aminci wani uzo da tabbata a nabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yunan na safo shi bi an juma da al'ula 1435 kalenda alijiriya na adin da daga tafashi da wutar march 2014 kalenda miladiya na ya ci gaba da kafin sharfar sunna ya al'imamul barbahari yanayi kafin ya shiga gutu abinci matsalayen 86 shi ne ga gutu an gani ga من وعلم أن الناس لو وقفوا عند محدثات الأمور ولن يجاوزوها بشيء ولن يولدوا كلاما مما لم يجي في أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه لم تكن بدعة واعلم دبي أن الناس كده أتيك زوانجي لو وقفوا عند محدثات الأمور أقعد àti ìdàjẹ́ ẹlẹ́ṣẹ́ na wọ́n lẹ́m yóò já wùzú ha bí ṣe yìn gan àmọ́gbọ́ àdíṣì gan chádà bébèyẹ ndòchíyà wọ́n lẹ́m yóò wọ́lè dú kalaman ma Allah gandoci tiyana ga ali bi hadisi bi asari na ba lam ya ji fi asaru an rasulullah sallallahu e gana mai da lagin wuce asaru asaru an nabi sallallahu bai wuce wani wala ana sabi sayo bibe biyu nan lam ta kun bida'atun bidiya biya tun ya ga wayo ene la bidiya biya nan e za ja layin do cha gan ko a layin do cha ji na ji asali daga alkur'ani da sunna da bawuye sahabi ya nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama nan bí ma ní ilẹ̀ ẹgá jíjẹ àti ìdàtọ́ ẹ̀mdọ̀ ti bí a àmà láì ẹ̀mdọ̀ ti gàdà àdí níwà àmà wà sun suna, a dùn daga suna da àdídí za zàwọn ti ga gangwa ebe na ní isa a sallan ba zane gami tun na ga gangwa zane gami tun na dajin zane magali ba na suku Ba su gan da fagen wagan gungudan alijan na bayan amma zane ga agwa alkur'anu gan wuce ma sun na gan wuce dai da gan wuce ne da dalili daga alkur'anu ba umadiya dalili daga na ba nan zane ga fama zane bi yan bidiya ne fira ku da Allah nan bisa sa sallam gani ne tarikum fi kun bayan ta masakku bi lan ta dillu bi ne luwa ya da ne ga sun ya gizu nan bu nan كتاب الله وسنة لتعفية تجي وسنة وفي حديث آخر حديث نتي مقام تركتكم على البيضاء ne ya ta ce akwai boro ne ya ke wajina lailu haka na hariya ya shuci yawa gai gidiyo la ya zebu an ha illa hali ko zandun ga fanke ya ko wuce duk wasan zane gaji a nakanin na gaya ko na gaza gwano gaya ko sunna ya nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallamu alqur'an bi sunna wanda gota amma yan doro ne da daja alqur'ana umaji sunna mine ga ya albidai jona wanda gota ngamba ya zai labidi atwa mani zai loje abin da yi fulwa ya to ajiya da su taku ka shi wajen haka misali ba ni malibu ne zai ji malibu a tabe ne nan daga riya ya tarihi a labari a gide za mu nufe wani su kuma ma waga mu mali bi bo? to tula ba bajo waga mu mali bi nimbo rali ji wa mu mali bi nimbo ni da ya ta ga wuye mu waga mu mali bi nimbo unda agwe sai fugo ogu be rabi lawo daga waje sai rabi lawo libeni unda agwe sai rabi lawo to waje ki waje ya beni ate juye shi da yau da shi ba wajen lashi wajen gidi wajen lozi ba ta ba kibo lauka ne min inji gai da da wajen duk tilafan kasira yi daga ba ta wajen abin da ce ba jikin ce ba damu sarawi akidan shi danci shabena akidan shi ci ba ta focus on khalifancin sayyidina ali da tafsir sahabai ko mm. khalifancin sayyidina ali bai yuji bai ya yuji bai gwa ya wa bai sabi ne ke ngole shagon sai ne ganin a daga aluga ji khalifa ko mu ce sai ne ganin zamu shiga na ali ga na usman da bai fara nga mu gwamnati halifancin mu sai ne su kun a ka da mu da kiyo alabi mu sai ga ne su kun a da ga da ya je kafiri mu sai ga ne su kun wale ewure biyu har ube da matsayi na ake da yin mutar zira shi benyo shi a jike agwa biyan ba a nan kuje ina a kida ya kawari jini ba na ji loji oji na sukuni daga e ya hajji ga gwamnati daga hukumi daga murta kamar kabirar ci za a ka ba ba na ya gwamnati ne ya da amma idan na zamani ne belo na sukun a ji sallah da sakabwa a ji agabi aku sai zaka yi wata a wa jawan su biya yi kiyo aga biya ku eh da ke fita cin awar da ga sofi yusufu in ga wajen mini qur'an bai bana su su da wani ga ce love yo no ku ga so ku ga ga love ku ba hmm eh da ke bi lozugu waje eh da ke yi ta cin awar da ga wa ne ce ciya daga matsalayin ahkamu abin da ayin wata to misali da ya sifatu na zamani sai gelo nan a ci haga bibiya da na gauca mina in ji hankali a wani tsonan wa gwagwa da niga zamani ya zaune a gile bibiya wani tashi ne ne kama gwaji ya na ku ga malu wato ya zaya wasan alkur'ani a shi magwasun suna da ya sa, da ya sabi a nisa a talabji bibiya a bai ja ga malami ne ne da aji shi ne bibiya na fiya wusun nan sunna mo jiga ti aji wazu kawai ya alali ta fi jaji ya ti ka tu tsaba biji bitlaka biji bulugul barawi biji riyadu salina biji lulu marjani biji sahih bukhari biji alimu ala ibn azim biji mẹ́rin lautari alimamu shaukani wà dé mi gbò ó gáàdì lùgún lẹ́jọ́ wa dé mi gbó tó ilé ìlòṣẹ́ à wà á di láàyè ó tó jí ń pẹ̀lú tó fúgbó owó èrè ọ̀dọ̀ àlókè lómi orí ẹ̀sùnkú ni bí ẹgbó òjò òjò bọ̀ yìí mẹ́kàntà ní ìbànúgádà dé sódò ojú ojú gbómìnà kákùnú ọmọ èmì náà wọ́n jíjẹ̀ wọ́n fọ́wọ́ bọ́ àdán wẹ̀dẹ́ tu ẹ̀fúnkú ni wọ́n rẹ̀ sùnkú wẹ̀dẹ́ tu tẹ́r hàlùwẹ̀ mọ́gẹ́rẹ́ adé di mọ́gẹ́rẹ́ àlọ́tò tààlí ní tẹ́lẹ̀ òtàkà ní mọ́gẹ́rẹ́ ilé iṣẹ́ adé yìí lọ́wọ́ tó fẹ́ lọ́nà nọ wanda gada ta cikin hadisa jibo Allah ya samu dace الإمام البربهاري تشيع مسألة 87 واعلم أنه ليس بين العبد وبين أن يكون مؤمنا حتى يصير كافرا إلا أن يجحد شيئا مما أنزل الله أو يزيد في, في كلام الله أو ينقص أو ينكر شيئا مما قال الله عز وجل أو شيئا مما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتق الله وانظر لنفسك وإياك والغلو في الدين فإنه ليس من طريق الحق في شيء الإمام البربارقة واعلم دليل annahu laysa bainal abdi wanda ya wujo wa bayna an yakuna mu'minan da takaniyar luje mu'miniya hatta yasira kafira an da guga ga kafira illa an yajhada shay'an mimma Allah inda wa guga reject yanda ci ko ci juhudi yanda ci yanda ne na to ci nona aw yazida fi kalamillahi ko layu biyu da ga yace ci ba aw yankusa ko layu jin da ga yace ci ba aw yunkira shay'an ko yajin karu ci mimma qala Allahu azza wa jalla mine ya ce ci galaba aw shay'an mimma takallama bihi rasulullah ko yan wasi mine ya bin naja alaihi sallam galaba fattaqillaha sun da ya ce ci rahimaka Allahu ce ci goyo wanzo lin nafsika ci kita cole wa iyyaka wal guluwa mejo gamba mejo gargadi da iyaka ji fi dini da dinin fa innahu laysa min tariqil haqqi yabo da iyaka ji dini da dinin wanda ya koyi goro a fi shi ne ko بناء الإمام imam al-barbahari da wa'alam annahu laysa bayna al-abd wa hatta yasira kafiran illa an yajhada shay'an mimma ga yazuwo ta kafuna ga ezazu imani mada imani da gwagun gaji kafiriya ina ma la ga kafirina inda wa ga ji yana tsoyi ci jina

egan da wani zaga ga nga aje kafiri nan da gwaza na gaji tilas ko a cikin bakana ga malatu ya gan wala qad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim ay e ga ya ci gan amma aje kafiri bayan e musulunci abu ke dudu yi zando cina ke dudu wawan zube zando cina ke dudu yi zai ke e dudu da jibuti aje zai jaji da ko dudu jibuti a kabari nan wajiya na ko yanda wala yasa altahum man la yakulunna inna ma kunna naqud wa nalaba kul abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastaziruna aga miya ga haja ga yi sai zo zo nda de so ci bi ayi be tu ci ga ga yi tsamo ale za ne ji da be sunne ko bi alquran ga ji kafiri ka waye zo wo zo nda ko ga yi ke nda ba ga ji tilas ja man kafara billahi min ba'di imani illa man ukra qalbu mutma'innun bil iman etu madabo ne lasa wazu musulunci wani ke zuzu ya zai ji tsoye cana ke wace mu ya zai ji tsoye cana ke wajen zai ya zai ji tsoye cana kadu madabo ne wazazu musulunci wani ke zuwa imani ga tsaye ci cibiyar gina lalima tsaye ga lamiyar lido lamiyar lido lamiyar kula ku kufuwan ahad ko ya zurbi a fi daga sai ce batin al'alima Allah subhanahu wa ta'ala ga sai ke tabi la yazil rabi wala yansa ko ya zurbi a fi daga sai ce bayani al'alima sai ce mata khala Allah sahibatan wala walada ko ya zo ga sai ce biyali tu jali ta ga so mai sai ce ko ko sai ce biyali tu ko ali ta ga sai ce al'alima sai ce laisa ka mislihi shay'un ngole itiqadat boji boji rin na jiwa jikin wala za ka kafiri ko zo ga annabi Isa yi yin ya ci da kar kafara allazina qalu inna Allah salisu salasa ko diga ne ko shakka madamu wai laza lazaji ridda ke yanzu shakka da alqur'ani nan ko yanzu shakka gani be kici boya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam nan yo le ko ne ba ta dike Laza jirida a ce ne laza jirida nan kauli da wani laza jirida wani filu da wani laza jirida wani shakka da wani nazari da wani itikadi da wani nazari da wani amma yanna shi bayan wan waji murafi imrarun nasi ala zari da na zari ga musulunci na sun gabu wayo ko aka tanta ba da an kada la ilaha illa hu bayani wa la ilaha illa hu ganin number 2 zannan waje a bezo aga ilimi aga kawo tujajiyu wa ma kunna mu'azzibina ta na asa rasula ya ji zazaba sai ga tuci tudatiyu

sheik muhammadin abdul wahab fula nawakil islam bi un gaga in nawakil islam fi litafi muku a da litafi daga gaddar ulfitna an ali sunnati ya sheik bakr ibn abdullah abu zaidi kun tilinta yan matsala na seriously tsakani ya kawar shi gangan murji murji'e ba ga wajen gane ako ta gwana na damin fitan wuce ko Alima alimamu barbari ga to mine ne laza shi kafiri nan au ya zuyi da fiye kalami la ayan kusko ya zuyi biyu da littafin zai ko ya zuke mulayi da ko mulara fi biyu ga yato ce na gashi kafiri ya bayan zanen wani ga yato ya ce bai fayu arifu na kalima amma wa biyi ta guna alkurani ya gugu saci ina na na zanna zikira wani na lahu la hafizun amma ne na na kiyo egan e jiganga ebo na we ba qur'anu ba na wa diga ya amalu na no ti be ga ya kiluna wala kuskuro jin ko ko ebo na we ba qur'anu ba na ba me na fata tun jira kasara latagu wala kuskuro jin a ga ebo na we na janne victor fi kitabi la ga ji kafira ni hmm. ebo na e nga ya to da kere za gugu kuyo amen da jiganga to egun sai da shi wato ne sura kaza mai sura kaza mai sura kaza dan qur'anu ba kullu allahu ayatul kursi suratu yusufu kaza kaza ga to yanda fi qur'anu ba gamanu wani zan daga shi kafiri ko diga na ko ko na shi shi won sura ti tsabe won la agun alquran ko mi ni quran ga bu so ko me bi ani muhammadu ko ne kafiri ne ze gba ka tun ti be dali kuskure ba ngoto jale fin be ti yo ko ala fin be ti ko ti je gbana bi ti mu chon a ga za na so aje kafiriya fi awon mati da khata wani tare ta ku ibn hanif za sallan gaza ne gai ba alkur'ani wa ya ta ta fi ne ba alkur'ani ce ji ce jun da junuwa ci misi fi bane gado wani sannan dai ke wani lada guba wani ya ga awon zamon birnin gwai yau zira ke ciwo Allah ya samu dace ku fabi bane ya ci misi nan wa auri kira shi'an mimma qala Allah azza jalla ko zai ji kare da kimi ne na sai ci gana aw shi'an mimma takallama da rasulullah ko da kimi ne na ne za a sallama gana ko misali mai gashi wato yin nago zamanin naya zamanin da civilization da bito internet biyan duwa kishi nan ga yadda ga yadda na yin na gonsu da ta musulunci wa ko ji na ko ko da jito gaskiya alquran da dacewa da zamanin naya wanda ya ga kafirci yin nan ba wuya da ga ga ba wundondo inna hadha alkur'an yadi lillati ya aqwa ko mini ba wuyan alkur'ani wala alkur'ani ba hukunci da sunna ne za sallam na ta zai ni hukumu illa lillah hukunci ce shi buji wa mara Allah ta wuri illa iya ko buji ga la shari'a biyu am la ushura ka ushara wala min ad-din ma lam ya zan bi illa ko buji ga ne ki lo ala lawul khalqu wal amr Ilayi ga ɗaya dakan ne bai san yanzu ba tushiyoyi ashe ba da sun. Fahimta na zata tun fi shan yi faru don. wa rasul al mai gaskiya ina ma gane gaskiya gine in wuce jiya. Kama za ba daga haƙƙi in labtar da ni. Ina yanzu ma gaskiya ba sai ƙi yau. Sai me yi ni ba wuya al-Quran zai ji ni gani o. Wajen na ko, ina fa ne ilayi kuma ban da shi ba haka har yanzu. Wancen yana ji gani wajen musulunci ba. wajen na nigeria sai ke fanki huma saba na na nisa masu na wasu za sauru ba e yin zagi ja wani ga ya na guba guba wuta wuta guni guni in Anabi ne wuri na coci ya yi ni jojiya na lamar zuwa jan wazu riya. anabi dai ni gani sai shiga yaya anabi kulli a zuwa jika anabi gani shi yawo anabi ga man kana lahu zawjatan da ga dai ni guba nan. fama la ila ji ma ja shi qiyamah shukuhu shi shukuhu ma'in da ne je ga za a ji mi gani a ga wa ga mi ji gonni gan e ga sai da yi mi ji ko amma shi lafiya eh maslaha ya ji na gani wace masa da ya yi min na ja shi lafiya bune ga sai tun e gidan da ya sun mu kan ga da ga magima e gidan ne mai sun mu kan ga bune na ge fa'i mana òun gẹ̀gẹ́ wọ́n àdé owó rẹ̀ àwọn àgbọ́n àjẹ́ owó rẹ̀ mọ́rí ẹgbọ́n ni mọ́sílá ayé náà tí kí ọ wọ́n tẹ́ mọ́sílá náà again wọ́n mọ́ gẹ́gẹ́ wà chin lẹ́lẹ̀ ìní kawai wọ́n ẹjìn ayé láwọn ẹjìn ga ci máa láfún wọ́n ya zali to zali fa lilu kula wa ni minu ma ya tajalda ko mun ga wajen na rufu ta ku yau la takrabu zina ya ga to ba zina mu aw ma mu shi shi bayi min ninne aw mole utudu tubu to ne wajen aila ne nga ti ga ji su kun ga gidan wa ji ale fi jibe wala takrabu hunna hatta yaduruna amma nga ga shi kenan min ni ga mun alawa so ma da zai ta ma ke ji warwa frustration magalu ba yo to wale wale wale kamar shi na nya in zagi ma do kun ga bagi population yin yo a ah, ga bagi do ruji min min ni imile in zagi ne na su ba ya lo gwa ga ya karo aja mini ba wuya alkur'ano egu ne gaya ba na gai egu ne gaya gi ba na gagu ne gaya gin za gina lizzakari misli azil unsa yini rago ne gi ba ja jena nga yin ne gi za gi za ku ba na nga ba gi ne abiyo na ba wa alkur'ani wo wa diga ne ko da kai e da ya guji egogo ba wa alkurani nan a ga yaji ba ji be ji za zage ba ga be ga e ya ri ni ga ga na ji musulunci dan ne ci ta ga ga ganin sun da dace da zamani na ga ji ba ga graduate ne ji la yo sai graduate ya ji ba ga lotu ga ji za zage sai lotu ya ji ba ga ji kaza me zage sai ji kaza ba ko ka ga ga ri ni a ga no na ji musulunci ni da jihar nasir ma da rikarwa ne yawan akrabu aka rabu wani da sun ma da rikarwa da zani wani akrabu rabu Allah rabu zai yin dora ala'i mini bawo ya alkur'anu ba gi falala gan zagi wadin rijali alaihin na daraja ba gi da daraja gan zagi alrijalu kawamu na alin nisa'i bi ma fadalallahu ba al'a alababin wa bima an min abuwalihin ba gi gai kawamu na takin zagi wani dukiya na jawunin ko? anik nan za su ga lokuntu amuran ahadan an yanzu da liya hadin mi ga ga zan tu juz da jiya zan tu la mar fil mar'ata an tafi da zawjiha mi aji da ki foro guji kiyo mun juz da du ya bu annabi ba ta ba ya aji annabi za ya amma rasulun za ya ma sanna ni qablika illa rijalan nuji ilayhi daga e ibn azin da imam kunti shi to imam abu da san la sharihi ne jikan zaki ya aji annabi fitace zaki daga wuce boka ba ya shi zo annabi ga layin fiya kawun wanda amurumul mar'a in e zane shi, in e zage in e zage na da shi zai lambar ya nan samun shi a gangwa samun shi a jarabwa nan gi gube sun yaji ba je ne sun yaji in zage alil gulam shata ni mukafiya ta ni wani jariyati shatun rọ̀bọ̀ ẹgbùn ogun bà ní ìrìnàjí gúbà ní bá ajá àjẹ́ gúbà ní ìrìnàjí àjẹ́ ní ko. inzage lati uluyawa inzage me la inzage uluyawa la tunkihu almar'atu almar'ata inzage la inzage uluyawa wa la tunkihu almar'atu nafsa inzage me ke lati uluyawa ebe go mini ba wa alqur'ani ke gaji da falala la zagi wajen ko ebe go gender equality a e ga ndo ne ba ga ne zagi abi go le no so zagi ga jani na o ke zagi dubu tabo ne ya dabo to yana wasu kirogun wucewa ba gidin na so ko kagbo ne soko jiya na jiri niya basiran soko jiya na jiri niya ba na ba gi ni a jiri na zagi zagi guba jiri ko fa yana mai kuna rodi zai fara jiri wa brata ni mun tabbatar da mina shuhada yi amma ba ja jibuta su ko zagi jibuta su ko ba ji musulmi ba in zagi musulma ba ji mumini zagi mumina ba ji ba ji ba ji da saburi zagi sai da saburi ba ji da saburi zagi sai da saburi shikenan mun amira salihan min zakarin aw safala nu yanna hayatan tayyiba ana ji lotun gurupu ko ba yi ko zagi sai ta yi rayuwa wani ko a ga yabo no ibaji o maji imani anan wabe da alijanna wa mai yi zage bane wa mai wa mai wa mai ma ne jina wato wabe da ne bane yi zage na mun jinna sun sokwai kai laji ne zanwa a mai ribe da takane ba gi da yin zage a jini musulunci ya bugo jin da equality wa da musulunci ba mini ba wu ya alqur'ani ngai gagagan a jini musulunci wa gwa hankali da so umma yago addini tsa umma yago rai tsa umma yago mutunci tsa ne ne ga al-maqasid shar'iyya ne yanda shi bai ne musulunci jikin, musulunci da yi ya buga zuga bishi shi sai musulunci ne daga jiri da lawan man baddala dina hu faktulo dan ga jiri bana lawan sanan ga yi ma ku ni sabu ko hukunci fata ma tabbatar alawan jiki alawan kogwa a tsariku wa tsarikar ta fakta ya biyo maji zami ma kasa ba na kalan yin Allah da na ya cin da umala jiya wani iri ma ne tabbatar wani alawan ji bulala a ya to zani falle kulla. wa idin minu ma miya ta jalda ya cin cin zali ba shi dace ba ya laza ndo a ba da shi su da na wuna ala za wancan wa ga annafsu bin nafsi pata na jimini ba wuya alkur'ani budan egogo ezola imanu ji al ulbarbar ya tafattakin allah su da ya ceci alwawa zuwa jiniyon wanzu ni na fika cilcita shi lamari cita ce wadare kun jiga ya zaji wa sai cile kawai ha kin ci ta ci wato ya ce ya allazi na wani ani dai imagina alaikum anfusakum la yadurukum man dalla za ta daitu ya ce kin ta ce ne ya yi ci ta ce zai shiga gina wa lagun tsoya ga ga ne da je jina da ne da ta yi bayan ma hmm. babu gaskiya ce ga waji ke ga wala mito kacha eh da daga gashi mota yi ko fa alkiyani yiyonu da lantunan zuwa jiki mu lajin daidai mu amma babu gaskiya ce Allah da alhaka haƙan wa rizuku na tiba Allah la gaskiya wa mo yayi ko yi milatu wa yin albatila batilan wa rizuku na jikina ba wa mo la gama na wi ga gama na cina mo yayi ko yan bidiya gangani biyoyi ta al-imam al-barbari to wa iyyaka wal gulu fi jin me je ba gabe gulu ji da jini wai lóòlé gùlúwẹ̀ bí kápa gúbá gùlúwẹ̀ bí jánibé ìfúrátó gùlúwẹ̀ bí jánibé tafurító ẹ̀nà sọ̀kọ́ gọ́wọ́ jíná tó lé kó ẹ̀nà sọ̀kọ́ gọ́wọ́ wájí àwọn wájí gọ̀gán wọ́n ẹ̀ ti gan addini goma a na diga halakal mutanatti'una zai ji hajji a katina da wani hajji kiyon hajji halaka annabi sallallahu alaihi wa sallam mufe ga ya teka wa joga yamruku na min addini kama tamruku sahmu min rabiya a sai latin addini ke min tanke latin daga kem ne kwe latin daga tancho wa wale gan gulu da yi gulu ya nasara shi nan ko nasara shi haji gulu ya tiya a nabi isa har tu ba gulu da matan ya ce ci nan nasara shi haji gulu gwe ba da jinin bo a tato ina su kwakata da haji kiyo a daji wara ba ne ya ta da makatar na alaihim da su gari zuwa nila Wajen gani ku mini mini sunan gudu wa zamani a nabi ya zai da wazan da ga ya ya fi a ya fi fi ya zan da ciga mu ya ajiya wa zan da gan wuya ya dika zaka zan a ne za su ga amma wallahi ni la shaku billahi bi sunna ko ga zandoro mini yabo wa asqaf la wa inni usalli wa anamu mi mai sallah mai lili zan da ciga ya fi fi ya a ne ga usu a ne su ga asumu wa afiru me fi ya mai jike mai jiyan zanga ci gaya sai ji ba da ma jiyawa a nabi yawa ta zawajin nisa a madadin zagiyawo famar rafi ba an sunna ce falai samini daga kwanciyar suna mai lugwa zanen da mini ya yi buwa gudu man wayan basira kama bani mini sura ya guduwo ya zo shuyi zaji kafiri ko magani dalili ma alalima nabi sallallahu alaihi wasallam ga man kala li afi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma da ni ga biyo kafir da nan gole kufuru da da yi zai ni ya go kala da jama'a jana ko za ndo na go national card da ko za ndo na go national plate da ko za ndo ro nan za di national plate da ko za ndo na national anthem da ko za ndo na police da ko za ndo na soja ne ba ta ga zan ja su sun jango ne ganda ne gulu mini suna yan guruwa bombin ji jali da shi yaji yabo ne ya yi kafin zuwa da suka fira cin bomb alhali mutum shigan wala ta fi nasa da ta rama allahu illa bin hake ga wura da sai ta hanyar rabu na wasu sai biyan sai bi hakiyoyi a ne bigan yi sani musaba alimu bi kace iya bai wuta bai da ji zalika na mini hugo kasin nasa da ta rama allahu illa bin hake annabi za a sallam gan la ya zalu muslimu fi fusatin min dini ma lam yusib daman harama muslimi a kun kiyamu annan ba goda ji maka kun lalagwa fiye yayin haramu anan annabi sallallahu alaihi wasallam zai ke gan ga wulu ma yuqda bayna an-nas yawm al-qiyamati fi ad-dima ina kasa kai yayi takani ani ta fari kiyam ne tie kibo ebogo waje wa bombin jin jama'a ciwa ta su ciwo ko abun bin su da mini owu al'alima ta jo na ta nasa da ta rama illa bil haqqi wa ya sura ya gulu yin min sura ya gulu yanzu bi shi shugan ga su yi musulmi ne ngai na ba ta je je kafiri ne aka bi wasu wa ta dil ko ma ta bi da min dunillahi don ga iya ne ni bayani da bugun wa su je jondu da bazuma ko ya ni ga alimin da zai khalitun nasa ويصبر على عذابهم خيرنا من الذين خالفنا فلا يصبر على عذابهم من نجيب بذا جوتما لا أقول إذن جار خير كم من نجيب بذا جوتما أقول جانا أقول لو تنكلك لبيعي أقول لو تنكلك لبيعي wani ka'ida ne gobe na al'usulatu wani bai mukalatatul halki na ga da wani ɓare mini sura ya gudu ji gun addinin wani ji alaji gunu ya ce lamarin wali jo har tuba abu ne bi da laki yanzu ci lada ya nan alalima ne sa sallan gan la ta turu ne kamata na su nasara isa ibn maryam ya gaji ya gajo mi ke mina nasara ja fe jiki na a fe do alibi isa ne jiyan maryam ne ma mi je wuce yanzu ci ga abdullahi wa rasulu ta gogo ya zuci ya ganin ga gudu mas'ala ya yi boro al'imamu barba daga matsala 88 wajen yana ko? وجميع ما وصفت لك في هذا الكتاب فهو عن الله تعالى وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن التابعين وعن القرن الثالث إلى القرن الرابع فاتق الله يا عبد الله وعليك بالتصديق والتسليم والتفويض والرضا لما في هذا الكتاب ولا تكتم هذا الكتاب أحدا من آل القبلة فعسى أن يرد الله به فعسى يرد الله به حيرانا عن حيرته أو صاحب بدعة عن بدعته أو ضالا عن ضلالته فينجو به فاتق الله وعليك بالأمر الأول العتيق هو ما وصلت لك في هذا الكتاب فرحم الله عبدا ورحم والده قرأ هذا الكتاب وبثه وعمل به ودعا إليه واحتج به فإنه دين الله ودين رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه أنه من استعل شيئا خلاف ما في هذا الكتاب فإنه ليس بدين الله يدين وقد رده كله كما لو أن عبدا آمن بجميع ما قال الله عز وجل إلا أنه شك في حرف فقد رد جميع ما قال الله تعالى فهو كافر كما أن شهادة أن لا إله إلا الله لا تقبل من صاحبها إلا بصدق النية وخالص اليكين كذلك لا يقبل الله شيئا من السنة في ترك بعض ومن ترك من السنة شيئا فقد ترك السنة كلها فعليك بالقبول ودا عنك المماحلة واللجاجة فإنه ليس من دين الله في شيء وزمانك خاصة zamanu su'in fatakilla al'imamul barbahari ce ci zuru gafara ga waje ni umma wa softu laka fi hazal kitabi ba ta yi na jotun jiya wa filitafin nana fahuwa an illahi ta'ala daga basocin latuna buyo wa an rasulillah daga buyo wa daga buyo وعن القرن الثالث إلى القرن الرابع دقباء القرن الثالث إلى القرن الرابع قابوا نجي مفتدوا فاتق الله يا عبد الله يا سيتي ديد سيتي وعليك بالتصديق ومقاجي وهذا سيايا والتسليم وملاقبة صوتا والتفويد ومجيكي ومولي التفويد بأن أبي تين يتفويدنا والرضا وملاك دوجي لما في هذا الكتاب يعني ذا لتعسنونه ولا تكتم هذا الكتاب أحدا من آل الكبلتي لتعسننا قال له أستاذ عمتي من آل الكبلتي فعصى, فعصى أن يرد الله بي حيران يبعه فقول لا ذا عمت نجاة كينا عمت نجاة نجاة نجاة جينا sakula uba da littafin ne aw sahiba bid'atin an bid'atihi ko mazane ji bidiya na we bavu sakulu gwa lu je ba u da littafin da bi lu je ba u la go sunu la bidi nu ci ya da littafin ne aw dalan an dalalati ko da na gina sakula gangwa daga gunkin fayar jirgin julu gangwa fattatillah ne sakure wa alayka bil amr al awwal latiqi agwa sun lamare mu faride wa huwa ma saftu laka fi hadha al kitab ma nan je fi littafin nan farahim الله عبدا تيتي غويه وشي ورحم والديه تيتي من توشي قرأ هذا الكتاب أنا بالي تافنا وبصه تقوشبا وعن الله بيه ملو ودعا إليه ملو لأيه هذا على واسونا واحتجى بيه ملو جوجانا فإنه دين الله غيا دين يتجو ودين رسول الله صلى الله عليه وسلم غيا دين يتجو عن محمد صلى الله عليه وآله وسلم الإمام البربعي فإنه من استحل شيئا zandondo na gayen wakila ja'alalli khilafa ma fi hadha alkitabi na gale na filita fi ne shirus na tinona bana fa inna laysa bi dinillahi yadinu a ga zanana unji dini ya ce ce waja wa kad raddahu kullahu ma. malita shi bai no reject donan kama law anna abudan kimna ga ga wuji amana bi jami'i ma qala Allahu azza wa jalla wa imani bi sai ci gane إلا أنه شك في حرف أما وليه شك تعرف النوم فقد رد جميع ما قال الله تعالى لأنه وين تسي جنبيني ونرجس دونا وهو كافر لأن ما كافر كما أن شهادة أن لا إله إلا الله كمن يريد بلا الله لا تقبل من صاحبها أعبو جونا إلا بسلك نيتي سيد سلك يكون أنا سيد جسكي وخالص يكين بيكين بإخلاص نيكو kazalika la yakbalu Allah shay'an min sunnati a cin aga sai ce a goyin lokaci mini e sunna ba fi tarki ba'din ko idza mulasa shuluwa wa man taraka min sunnati shay'an da ne ga lokaci lugwa mini ya e sunna wannan fakat taraka sunnata kullaha da na sunna lugwa bai ne wannan fa alayka bil wa gori wa da ankal mumahalata wa gadani walla jajata gani da yin giga ke a cikin rado sayin na wani samin jini labonin zane gajin hannun jadi ne sai shi guda fishin wa zamanu ka hasa zamani wannan mai especially zamanu su in zamani da yiwu fatakin da su mai sai gaskiya fare ga man shi jan imamul barbari gyara ba matsala na nautin barhanu ke biye wa gani ta fi duwani wajen Hmm? E an gani ta dudu shin in zakali ta tsohon fudu ìlàjúwò bá bí a ta àdúsù bí ti láyọ ẹnu jí kíọ gangan ní mẹ́tọ́ ẹ̀kí wọ́n jìgọ́wọ́ ẹ̀gùn gan ẹgbó wo ní fàárìà amma waye gungan Ego zai yi ki amfani eno yi na na ji kiyo abe vaya alagwa fun agalugba ili ni ati agbonu kuyo ko ta nga mallawa gano lita ti shi ibn qayyim wani sai ga ndoci ndoci wa bele wa ga ngali lita tin da ba da ganne ba ndoci ba ati ga ngai ro ti fi lawun wati ma ngun da cha bayan hadla ruwahi ila bilal la farayo gbogbo ilu jibili ta biyu da kai-kai-kai alimamu su yi ta kanta ta kai ga ta su bi ne mace laye da zutu ni mai riyo ni mai su yi ci amma ga wani wunji fuje na ya ya umarji ya cinye ne ya ji girman kai ya ya yi rinna ya bebe ya cije wo ya za ko dari ya kiyo yan yanayi muhimmanci ya kafin yana filita a fi wuce wannan wajen gane wannan ko ba na je yi wuce na gada wani cocin fadin ba na ya ce suna ba na limamul barbari ga waje ne umma wa softu laka fiya da kitabi yana mutu ya ba ta fi littafi na na fawo an lalata tare da ba cocin gufe biyu wa an rasulullah daga ba tuciyo wa an littafi da ba ta yi una jo wa an alkarni salisu yi da alkarni rabi da ba alkarni salisu da alkarni rabiu Wọ́n yana ke fili ta fi na mini usuli da yake kaɗe na abuwa daga alkurani da sunne ko ga barbaro ji ga wula mutu labi daga bayan mutu ba wanda ya ji kaya na fi alkurani wani da sunne ya nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam gani bi a tabi na wani biya tabi u i da shi na wajen ko amma la nabi khairun nasu karni sun mallazina ya luna sun mallazina yalunahu kan da da kai ga sun kan yan wusun da yan kan sanan da shi a mitwana amma a ne ga mas'alan diru yana katu ya nabi salihu ko don ga ya haudu a jiman gyara mas'alan shogo an kwada masalin da shi dai shi bani ale ga al-imam al-barbahari waje bayani jike dai litafi na mi litafi akidi ahlus sunna ibu wani ko malik litafi na ci da wannan goyen zaga kan waje da ya sunna ga jenin ke kitabu tawdih ibn kuzaima nan ke malim al-qabul ya al Ke ya sunnatu ya abla ibn ahmad ibn hanbalina ya ibn al-kubra ya ibn battana kya libantu sugura ibn battana kya shari'atu ya al-ajlina kya al-hujjatu fi bayan al-mahajja ya al afhanina ke usulu sunna ibn abi zamanaini na kya usulu ma imam ahmad na ambalina and other litafin da diani and also ma'azin qabuli al-hakami wale ta da ko cikin ko da ne ya kisho ya na jikwa aqidan ahlus sunnati wal jama'a yakan e bayan misali wani wallahu alam man ga fattakin laha su da ya ci ya Allah ya wani wuce ya ci nan wa alaika bi tasdiqi wa taslimi wa mola gaskiya wa mola basota a gaskiya ya ga yin gadi da alkur'ano da sunne wula gangama na ga yoman waga cewa gaskiya biyu amanna bihi kullum min inji rabbina yayi ma ji bata da bato ya ci gabo mu sai biyo sahabe ne ji bayani ya ni a daga jihar Allah a ji fassara yin idza kuntum illa sadi fasilu jakum ya jakum lil marafiqina sabi wuce yake la a cike la bayani da yace kin na nabi di sala da takbiru allo sallama ji yace bayani yawa ki musallata wannan a cike la bayani da yace yani annabi wa zakka wannan a cike la bayani da yace yani annabi loaje yace fasala lillahi nasil bit man istata ilayhi sabila wannan a cike ga sabi wuce yake gorwaya shi bi ga tsoye ci be yace ci be fiska yace gaggan ce cin sami ce ce halatta ce halara shi an all bayanin na shi sabi na gwanne ga ne kake gwanne ga bata yi ma ji gangani biyu fi da yi na ji gangani mini bi bari wannan fura bi ya yi ma ji ba sashi kafirci bai sashi na ma bulbar ba ma da ya zai doji na ni usuri ya wajen mun jiga ko amma wani yaji kiyo wanda ya yaza ko dariya tiye kibo ya zagu sun alkur'an ya zagu sun sunna al-imam al-barbar ga to wala taftuma da kitaba adami al-kiblati ga lalita fi nasu da mu cimini al-kiblati wa bare ina ban ga al-kiblati ne kiyo musulmi ji ẹgbọ́ àdí àǹfàní ẹgbọ́ na ẹzùgá ìlìmí na àdí àǹfàní ní oṣẹ́ bà wọ́n mọ̀ ojú ó sẹ́ ṣìrì alágbàásùn ya wọ́n mọ̀ ọ̀yàtà yóò kọ̀dẹ̀rẹ́ àdílítà àti nẹ̀ṣẹ̀ àdí àǹfàní náà especially littafin fafan shi ya kungole ko wale gan na shi ba ta ga nai dai alkhairi gan e bago ani diga adirin da sai kunna liman qala lillahi wa li rasulihi wa li aimati muslimina wa ammatihim ani bisa su ga man ra'ayin kun munkaran sanale da dai ne bana sai yu gariru biyadi wallahi ba bai guni sai ne mai sati fa bi lisani wa lam yasati fa bi kalbi kan shi ba bi gwa su kun shi ba bi gitar kan shi ba bi gitar shi ba ne ne Egogo ya zuwa gaskiya ya zamu ga gaskiyu sheba ba balle gama unzila idai kamil rabbi kai na ci da ba to ce gwanin wagaji waya wu ego ga sai so gaskiya ma annabi ga su yi da an ilimin fakata ma wa jama wallahi bi janin min an na bi ga ilimi ju sana ku ce ga zamu ci da zamu ni zani jiya emina ajorin zakan zan ba mali bige kashi wuya zakan zan a ga so da fata kafirin bai ga wancan lokacin wuduwa zakazan in ba laje kashin zakazan a ga zando na national team ko national play na ko zando ni ga ko pa ko lauya ko li kazan ban wa diri dan ba ti ga kashin wuya a zakazan no ye ko matsala ne bai ni wa kijin wa bayani jikin wa bayani ji wai aga ji wa ga ga gaskiya ata ko wa ga ke gaskiya wa ci mace sun sun gari wa su tsani man su an la'an ilimin faka ta mawajen wallah bi jami'in in na gana ya ga ilimi wa cin mun sona wanda gaskiya cin mun sona ta shuda ta bi da shi yan emina al-imam al-barbari wa fa asa Allah an yurda bi hayranan an haratihi ya ba ku da cici litafin na ga ga shaba zan na yaye zan da ci na na bi ka zan da ci na yana wa shi na ko da na bi kana ce ce zan hu ba ganin bi littafiyan wunane aw sahibi bid'an bid'ati aw dalan an dalalati fayanju bi ko da ne din bid'a no luzu daga bidiyo ko da na gina luzu daga ejuwo ngole na ba ta dem ne ne amfani litati gashe ba no litati ne je eh, la haji ya suri a ci a ce gada na caci bugi ta da ne zai ji jalu suna ta izota ta da yayin wuce nan ko ji gana ko eh da shi dambo ina la'aje fahimta ya suna kawai yana wuturu suna tv da ci nana kiji na nan wale gaskiya da gaskiya ga sheba ka na zai ɗe gaskiya ya na gasu suna da na ya ji gama na ga ga kan doron wafe ji gama na jino gama na mafi ga sheba ko amma zai ja lagwa sun gaskiya na zuwa لا تزال طائفة من مجي ظاهرين على الحق لا يدر من خالفهم ولا من خذ نعتا في أمر الله وهم كذلك الإمام البربر قلت فتك الله وعليك بالأمر الأول العتيق سنة يسرج أقوى سنة مريم مفارج معنى أن قرن مفارج تاتيب التباق وتوغنني بعقيدنا الإمام البربر قلت هو ما وصفت لك في هذا الكلام أنا نجي في التاتيب فرحم الله abudan wa walidai qara da kitab sai ci wushi da ya ci goyen wushi sai ci manci wushi ne da gbari ta sun dana wa basahu wuci mago shebana wa amila bihi mulukin yuna da ilai mai na ga lawa su ubai da shi shi litafin fali ga misali ne misali litafin ne je amfani na ko yanzu ga wushe bai bai da jin daga haske daga bashi ko bashi haske yanzu ya jin daga bashi bawo ẹgbọ́n kú ìbẹ̀ rí nẹ̀ṣẹ̀ ẹ̀gáyà fi kíwò ẹ̀gáyà fi ìlú ẹgbọ́n lè lítà fi ìkìlọ́pù dọ́là yọ tó mọ̀ tó wọ́n ṣẹ́bà da الببعر فإنه من استحل شيئا من استحل شيئا خلاف ما في هذا الكتاب فإنه ليس بدين لا يدين أنا قاعد جي yau ne zanu ga fahimta ga na Allah zai ba mu ga kiyar da wani ga a ci ba shirin ta da kiyar waje kafiri a mai ganna wujin a cingaga ezaga le osu suna ba an gole mu da jike wanda ya gu firaku takane firaku yin firaku dala firaku yin alibidai a sha'ira murji'a ko? ya na mu lati jofa ma za ba da haƙƙi illa dalal ba gaskiyo ci da motsi kiyo sai yi al-imam malik da lafiyu inna la yafiu akhiru hadhihi al-umma illa ma aslaha wa laha karshe al'umman nan wa ta zuwa ma ta fasai na lamar ya mafari kenan sai su yawa sabi kunan awwalu na muhajiri na. wal ansar annabi sa sun zai zai bi rayuwa luba ya ga lakin da bashi ya kaka ya ga su sun nemi ya suna alkula fa za shi duna shi ya ga jawa sun da yake kokoro ko mai je kamar yanda ya tabi da addini ya bi na bida bata biya bata mafi eno zandon do ajin sai da ya gama wala mutu alqur'ani bi sunne ko amma ki dikiyo emilatu mana jiya salafu saluji ji ebo na fahimta na sahabi da wani ba ta bi ne ga fahimta ne ga gami ne fahimta ya alqur'ano na sai annabi sa sun sa taftari ku zai umma Allah salatu wa na firqa al-umma ne ga ga tiri kullu afi fi nar illa wa da batu fi na sai nike ce a ji ni ga ma'ana alayhi yawwa ashabi sai ma ya ce yanna kun minni gudan fa man ittaba da ya yadillu wala yashqa ba wato ta biya yi ne ya mutum ba wuce na sunwa wadan mu mali bai baya wa man arada an zikri fa inna lahu ma shaitan danka wa shur yawm qiyamati a'ma bana al barbar ga laysa bi din layi ya ji na wa jiri fi gaza na zu musulunci ba ne ima na zane ga al sunna ba na zane ga ali usulu ya ale ba na ga ale kiyo daga agadan àdíniyàn alùlùbìdé ìjọ wọ́n jí gánà kó àmá wọ́n jí gán wọ́n jí àní wọ́n tún musulunci wà ní ẹbọ́nà bídíájí kategori nimiya a da suna ji kuma su kwari kem da tiriti yin bida tiriti na kama lau an na abdan amana bi jami ma ka Allah wa jalla illa an naushe ka fiya fi kyau wuji nan ina yi maji bai na sakwacin bai yanzu na sakwa gaba ne wani amma wanda ya ji shakka ya harafin ni da dole ya zulai ma jibiri ta fi benin ya zulai ma yau da suna ya su a san da ne gashi da yake mani ce shiga gan afatu min da bada kitabi wa takfuruna bi ba'din fa ma da za mai fa'ala zalika minkum illa khizun fil hayati dunya wa yawm al qiyamati yuraduna ila ashad la zaqum Allah bi ghafilin amma ta'malun yayi ma jibe sashi ta fi ma ci malo ga sashi ya gabatar buya e da gari sashe ne wuce na sai ya batun da gai jo ya fara kiyaman wada zaba na tana wa malla bi gafirin amma ta amalun ta ci mai yaye ya tiya ina ya jina ba ya zaga nga wuje lami to alqur'ani umma lami to sunna amma yana waji da jine ne da diga mafi na suwa mi to ne mafi na suwa ciki na mafi wa nan ganda sai mansuhu na mafi wa nan ganda sai tawili na mafi wa na sun ga gaskiya mu ya ci gawa la fahimta na mafi wa na sun ganda sai majazi na mafi wa nan no ya na ko no ne zuga ne fiye mai afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fa fariqan kazabtum wa fariqan taqtulun afa kullama ja'akum rasulun kan wanda tu shiga da biya yana bima la tahwa anfusukum yana mafira yana istakbartum ya ga mace ka fa fariqan kazabtum ya zanga ci zaga mana wa fariqan taqtulun zanga ci me yawo nole ne in ce ci ga ci al kitabi jone shi kin naji bi anabi ashi nan yau ga ta zaɓe shi rubuci mun na ga mafi wani wago na mafi wani wani ya gwa ya e shi na a yake da suna wani suna ne wule yawo a nika suna ce fa mara ba suna ce fa laisa ni ala suna wasu fati a'a ba biya limamatu a'a ba biya alkadar a'a ba biya alakamu a'a wọ́n ti gani ọkọ́ bá biya masani al'imanu a'a ba biya wasu huluk a'a eh ba da fadalu su abaji a'a matsala yan fadalu ya albayti a'a ta gonga ka so ga ya sun ga so ibuna ya na waji ngole ya te mu fi no ga ji ke keminu beda alkuranu ya wa anki gul ayama minkum masalihi na min ibadikum wa imayukum nan a ci ga muke beda alkuranu ga sai ta ci ala shara ba na shi to a ci ga muke beda alkuranu ga sai ci ga go dullahi so ka idi a ci ga muke beda alkuranu ga sai ci be ta jirbi ayi da zalimin kana kufiro a ci ma ke beda alkuranu ga sai ci ga kallama Allah Musa taklima ga mu ke muke beda alkuranu ga malaika ga ga tuci ga sahabi ji an sa su da falala والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ياتي عمو تي بدا القرآن قد يقول لك لك بايرين كاجن دوا للي أنا كركش هم شيء أنت تشبو إن الله لا يغفر عن شرك بيغفر ما دون ذلك لمن يشاء wani yin wajen yana ku a ce ya mutu bai da alkur'anu ga alkalam mai gaskiya nunar kalami wa ma yasturun a ce ya mutu da alkur'anu ga azaba ya kabaru yi gaskiya na yura dun hala ya guduwan wa shi ya mata kuma sarki da ala fir'auna shadda al'azab a ciga muke bida al'ur'anu ga aljanna dabo ina dambo za an gina gada da za su rango ga wa yi kuma illa wari duha wale ga ake da na gama imaji bai na wajen imani bai na yanima ba ta waga jiwa kiyo a imaji bai na gada na al'ur'anu da suna na tabbin da sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na بنا الإمام البربري قال فقد رد جميع ما قال الله وهو كافر بمعنى ذلك قال جيك يعرف فيني من يا القرآن وانا فانا واجي كيو واجي كافر وكما أن شهادة أن لا إله إلا الله لا تقبل إلا لا تقبل من صاحب إلا بصدق نية وخالص اليقين من إذا قال إلا الله أعقوب إذا سيد يقين يعني بتو سرقنا wani la Allah ga kalimatul ikhlas ga kalimatul taqwa ko wa kana haqa biha wa ahliha ga ma al urwatul wusqa ko wa ga fi bitaguti wa min billahi faqad istamsaka bil urwati al wusqa ga ma miftahu jannati ina za a kana kalami la ilaha illa Allah dakhala janna amma hadis na la Allah ya ya shiru ta la Allah mai gutata ilimin yakinu wa ikhlasun wa sirkuka ma mahabbati wa qiyadul qubul wal qubul laha wal qabul wal qabul laha wa zida sa'il al kufran minka bima siwa al ilah min al ashaqat kad allaha wa alayhi wa ashaqatu ta mujmala al ilmu al yakinu al ikhlasu al sidqu al mahabbatu al inqiyadu al qabulu al kufru bi tawuti la jana ko la la madaruku ne ba nafiyun wa isbatu nafi wa ji amfani banda isbatu isbatu ma ji amfani banda ya an banda nafi ya a wale ga sun fi ya da ka ya da ba sun Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah ne na tuton jani a nabi sallallahu alaihi wasallam jan wani la ilaha nafiyun da giya da ya sabati fa ma fulu bi tawutu ce nafiyu wa yumin billahi giya sabati al bar al-barbari ga to wa kazalika a cin gaga la yaqbalu Allah shay'a min sunnati sai ce a gwamnati daga sunna fi tarki ba'dhi ne da mula sashi lugwa ma'ana janna wajima da sashi al-qur'an sashi ana cewa wajima ne sunna sashi kiya wa sashi kiya lóòlé mẹ́ẹ̀má àdìgọ́ súnà níbìgá yìí nọmbà wà níbìgá dáná àmá wà ẹjì àmìyà wọ́n á pẹ́rí lè kí ne méjì máa ní ku kú ti fẹ̀yìntà kó wọ́n wọ́n da kí wani ya rike takaniyar yanana zina yara mu a maula ya lugwa niyan zane ya asu amma zina ya lalli yi ne zane gaje kasiru ko jira ne ku? so fale ga alima duba ga tufa marar da mina sunnati shi wa marar da mina sunnati shi da ni ga rige ke sunna na kemnan mu ta zan da almu takallimu na shi ne ga ya gwadi sai a hado anan a ga waje fale ilimi ilimi a especially akida a ce da zakka wa da jiki bi al ta tajiya wa ma tuqu an lawa in wa illa wahyu yuha alima duba ga tufa qadra da sunnata kulliha annawa suna reject benin yana ya kawon gane to ya zaga da suna ba matsala an gaco wuce haji kiya wuce haji dai daga da suna shi matsala an gaco wani kayan didiya ya to ba sun da gagari a shara ya to ba sun nan ga mutazila mutazila ya mace to ba sun nan ga zuwa ga jami'a kuyo ebogo ga yabo na zangoci lamarin gaci mini masayar mini ina hadis na jila la'akali a wani

da mina addini ya ce ba ba ya jadi lissafi la illa allazina zan ba addini ce ayan ce ba sai zai ya ce mana gona wata zamani wannan zamani da biye bago su da ya ce ci zamani a limamul barba da wa to ga yace na nabu tv kọmpútà íńtánẹ̀tì rédíò pátá wọ́n ti ṣe náà nẹ̀kọ́ music nẹ̀yẹ nẹ̀kọ́ music nẹ̀gẹ́gàn àti nẹ̀wù fíìmù ti bò jìṣì pátá wọ́n ti ṣe náà ko kọ́ ẹ̀mí àìsí ẹ̀ṣí náà rí à mo rí àti dáná mọ̀nà ọjọ́ rẹ̀ láàlá àwọn ajá ba sallah ba azumi ba zaka ba hajji ba isrifari káyìí máa fẹ́ wọ́n sọ àgúnjẹ àwọn ọ̀lẹ́ àtọ́dọ̀wọ̀ akon sai ha su duk wani yake ne ma habato ne yake da bane ne kenya khawaji to mai shine wato mai da takfir ma mai jibon mi wani ina to mai kima dulloma a shara shi na yi ma jiya saba sifatu kuta wata ba mai kina mun ya nole iga sa ci bici mun mutaza ya majina na yi ma jiya su ne bai na ma da sifatu ya a maji ma yanda janna yana larashi lawal mafuza ta bayan kabari ni mai kabari shafa'atu ba ta mutaza ya da bayan nashiya Allah kiyaye mu ɓalegan ya zaɗi wulaƙo su a kai da sunnati wa jama'a insha Allah ta ba ga katon a yau da ba ya gade ga gina wani ilmi inda ba. Musalam. Hmm, hmm. ya zuba ganin mijin ma da sashi ya alkura ya da sashi su alamdi mandiya ngaji kafi tangami wa ajiye shi to gungan gani na ne da shi rutun shi mm. kashi ni gani na ne kafi ga generally takfir inda kiyo inda shurutu dole wa da shurutu mana ki mala wa da shurutu wa lile mu te mi je da go so ki yusuf ya wa ga kashi na eh abo gun kafi no kilo ta kafi da kun da kansu da hali kallafi shi gori da kalama an talata ko diya ne ko ya eh, za shi wato gaskiya jiya da ku wujin da bai sura ka zai bai sura ka zai bai sura ka zai bai sura ka zai mina alƙur'anin ruwa amma sannan don musulunci da ya layu kafir yana sai ku sai ku ba shi ilimi ko la gani ganewa ki hukunci ya zuji zai biya zanin da sai shana kafirci wa zudu layi. wa gudu la tasjudu li shamsi wala lil qamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahu in kuntum iyyahu ta'budun amma mu'azzab da da jin da ne mu'azu mu'azzu ya. ko anabi ga anabi go anabi ga anabi go mutiya eh kirki wa wuju cikin cikin nan amma anabi ga lau anabi lallahu ga law kuntu amuran ahadan an yaftiza li ahadin la amartu almar'ata an tazira li zawjiha min zan da ji zan da ji na ga mi fuji kiyo wuju zadu ya bu anabi ga mu'azzu wa kafiriya ẹgbẹ́ ńlájíà ńlájíà ẹzùjí ṣẹ́kẹ̀ tí ó kúdẹ̀rẹ̀ ẹ́sọ́ ẹ̀ṣọ́ túró káàkiri ti ẹgbàgá ṣẹ́kàjẹ́ tí kúdẹ̀rẹ̀ ẹ́sọ́ tí ó ń gáṣẹ́ káàkiri wọ́n àṣíkà wọ́n àṣíkà gbẹ̀rẹ̀ ń gáṣẹ́ àmá záàmì ẹzàdẹ́nà wọ́n àgbà àrẹ́ yìí zago gáàlẹ́ sọ̀fí rọ̀bùkà ayọ̀nà zílà alẹ́ iná máa ìdẹ́tẹ́ nílẹ̀ sọ̀mà ń gbọ́n in ji cibiya daga sama wani anabi sama ga ita kula in kuntum mu'minin iya eh, su ne ta da ke gafe mu'minin wanda ga ita kula in kuntum kafirina wale wọn ziri bayan ya kuyo na na shayi ni ya anabi maɓe gan saba kabari gaskiya tsikiya kuya ashe zai dambo yi tuwon man yanga cin su sai na yahudi ya ga shi daga wani shigo na nashi na nashi mai shigo da confirm ga wani shiga alibi na alibi shi confirm ya in wani shi ke da ba su ganin shi ku ku so wane ga wani da jike iza consider yin lambarin na shi a kuma to su man ne ba ta yadda yin man wuce kwa yi wuyi ke wuyo wallawa da ذلك الله بأمرك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله